يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na Damcoba wanda yau muna yammacin ranar Litinin 17 ga watan Ramadan hijira na da 446 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan mars meladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba zama a wannan masallaci a kuma irin wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma akwai takardan tambaya guda ɗaya da ya shigo yanzu wanda yake ɗauke da tambayoyi guda biyu yake cewa salamu alaikum malam Allah lafiya abokan kama na farko menene hukuncin ajiye gado bayan magadan sun manyanta a musulunce idan mutum ya rasu ya bar magada ma'ana waɗanda za su gaji abin da ya bari to a musulunce bayan an raba gado ba a jinkirin zaba gado haramun ne idan sharuɗa ɗin ya cika babban sharaɗin shine tabbatar da mutuwan wanda za a gaje shi to bayan an binne shi abubuwan da za su biyo baya gado in kusan shi a kan gaba duk da za a fara gabatar da wasiya kafin al'amarin gado idan aka zo aka raba gado waɗannan magadan ba a take ake mika musu ba ana duba ƙanƙancinsu ko shekarunsu da kuma wayansu da hankalinsu idan waɗanda za su fi gadon yara ne ba su kai ga mallakan hankalinsu ba ba za a ɗauki wannan dukiyar a ba su ana kuma iya samun wanda ya manyanta ya bayada amma kuma ba shi da hankali ba shi da wayo in ka ba shi wannan dukiyan salwantar da shi zai yi akwai da kana ba shi dukiyan gadon ko miliyan ɗaya ne yanzu nan zai bi wuraren 'yan caca wuraren 'yan sunuka ko kuma ya je ɗebo abokan banza a je a kama ɗaki a hotel ko lodin a je a yi ta cacanci ana ta wasa da dukiyan kwana ɗaya biyu sai ga kuɗin ya ƙare to kaga wannan ya balaga amma bai mallaki hankalinsa ba ba shi da wayo ba za a ɗauki dukiyan a bashi ba da haka Allah maɗaukakin sarki ma isharar da ya yi ci ne wa batabul yatama hatta idza balagu nikah marayun nan bayan kun rike musu dukiyan bayan sun girma ku musu jarabawa ba ba kawai suna girma a basu dukiyan ba akwai jaraba da na nashi da za a yi akan dukiya in aka gwada shi aka ga wannan zai yi mantenin na dukiyan sannan ake sallama mishi duka ma'ana an raba dukiyan yana yaro lokacin da ya girma aka ɗauki dukiyan shi misali ya kai dubu ɗari biyar ko na makamancin haka to kar a bashi a take ana iya bashi naira dubu talatin ko hamsin a ce ga shi ka je ka yi jari da shi mai yiwa dama akwai inda yake zuwa yana ɗan neman taro da su an ba shi wannan dubu talatin ko hamsin a ƙananan sana'o'i da ake yi yau da gobe za a iya samun sana'an da dubu talatin ko hamsin zai iya kada jari to amma ana ba shi wannan kuɗin yau gobe jibi sai zai ce kuɗin ya ƙare a shi yana zuwa kawai da ya sa a jari yankin kin dubu goma sai kashe dubu biyar a yi wa ka kawai in kai magana ta shi ma ɗan kasuwa ne don haka sai ka kwatanta kanki da ɗan kasuwan da jarinsa ya kai miliyan biyu uku hudu zuwa biyar irin abin da zai saya ma cikin ka ko kefanin gida shi ma sai yana wasa da wannan dukiya sai a ganshi da shadda mai tsada a yi magana nawa ka sai ce dubu ashirin da biyar a wani kuɗi sai ce a dubu hamsin da aka ban na cire dubu ashirin da biyar na sayi shadda za ka kwana ɗaya biyu madadin kuɗin ya bunƙasa sai a ga ya kare sai zo ce to a ƙaro min wani to kaga wannan bai mallaki hankalinsa ba ka ci gaba da bashi za a waye gari ba dukiyan ba komai ko ka ba kamar yadda muka ce je kashe wa mata ya ɗebo 'yan mata a tafi loti ya je gidajen karuwai da sauransu to kaga wannan ga shekaru ne amma ba hankali Allah ce kar a bashi wannan dukiya da haka bayan ya girma sai ya mallaki hankalinsa an mai jaraba kamar yadda Allah ya faɗa an yi jaraba an ga mai mantenin ne to anan ya halatta a ɗauki dukiyan a bashi da haka tambayan mai tambayan cewa ina hukuncin aje gado bayan an manyanta bayan magadan sun manyanta shine su auliya umato jagororin al'amarin bayan girman yaron sai sun dubi ya mallaki hankalinsa ko bai mallaka ba sun mai jarabawa to daga nan sun ga ya mallaki hankalinsa zai iya manteni na dukiya a nan za a iya daukan dukiyan shi a bashi sai kuma na ba za a raba wannan kuma haramun ne mutum ya rasu ya bar abin da ya bari na gado a ce ba za a raba wannan gadon ba sai 'ya'yan sun taso sun girma jinkirin wannan rabiyan haramun ne za a raba kowane yaro sai a duba wane ne amintacce a kanshi. wanda in an ba shi wannan dukiya ya riƙe ma yaron dukiyan ba zai salwanta ba sai dai ma ya haɓaka ma'ana zai iya sa mishi a noma ko ya sa mishi hannun jari ta yadda dukiyan da kanshi yana haɓaka sai a ɗauki dukiyan wannan yaro sai a ce ga hakkin wane a wurinka ko hakkin wane da wane da wane a hannunka amma a ce za a ajiye sai ran da suka girma za a raba a wannan ya saba musulunci jinkirin raba gado ba daidai ba ne irin wannan jinkirin yana kaiwa kaga a cikin magadan wani ya mutu wani ya mutu an zo rabon gadon sai ka kaga rigingimu sun yawa a ciki dan akwai marigayi wani a ciro nashi in an ciro nashi shi ma ina magadan shi suke sai ga al'amari ya zama tashi hankali kuma shi gado abin da ya sa a musulunci aka fi so a raba saboda ya fi ɗauke rigingimu tsakanin magada yau daga cikin kurakuran da ake yi galibi idan mutum ya rasu ma za a ce gadon sai matan sun gama takaba wanda shi ma wannan ba daidai ba ne ba shi da alaƙa da al'amarin takaba yana rasuwa an cire wasiyan da ya bayar abin da zai biyo baya shine a raba gado gado da yake abu ne mai rigima mai rikicin tsiya sai Allah raba kayan cikin tuni yana nan cikin suratul nisa'i malamai sai rubutu da ba ma wajen fassale yadda ake rarraba waɗannan al'amura na gado din to idan aka zo ba a maganan sai an gama ta kaba sai ba wane ya girma in a take a raba malamai suka ce hikimar rabon gado da wuri mutum ya rasu yau kwana ɗaya biyu uku hudu za a raba kowa jimamin mutuwan yana jikin shi in aka zo rabon za ga galibi ba tunanin su ma me ake rabawa ba halin wanda ya rasu su ma gobe mutuwa yana iya ɗaukan su sai ga za a raba ba rigima amma duk gadon da ya kai shekara ɗaya biyu uku in an zo rabiya za ga da dambe da kokuwa, wani malamin ya zo ya raba ce ba a yadda ba wani alƙalin ya zo ya raba a ce ba a yadda ba sai an tafi wani kotu duk tausayi ya bar idon kowa saboda an daɗe da wannan mutuwan in ka zo kana musu wa'azi haba marigayi ya kai kai kai san wannan wa'azin bar mu fa ba za a danne hakkin wasu ga wa'azi baya aiki da haka mutum yana rasuwa a yi marmaza a raba gadon shi aiko cikin littafin rahabiyya al-imam rahabi da ya taka abdiya dangane da rabon gado ya kawo sharuɗan suna cika aka mutum ya rasu an jana'izan shi an cire wasiya abin da zai biyo baya shine kawai rabon gado min ba'di wasiyatin yusa biha aw ne bayan an cire wasiya an cire gado ko kuma ba ya fara fita wasiya ya biyo baya sai kuma abin da ya shafi rabon gado amma wannan jinkiri din a musulunci gaskiya ba daidai bane dan har al-Imam al-Munawi a cikin littafin Safaidul Qadir yake cewa kuskure ne ma fa babba yau idan mutum ya rasu matan shi da za su yi ta kaba sai kaga in ya bar masara ko garin tuwo ko shinkafa ko taliya abinci dai da ya bari galiban za ka ga matan shi suke ci har su gama ta kaba al-imam al-munawi yace a musulunci ba daidai bane idan mutum ya rasu duk abin da ya bari sunan shi tarika kenan na magada ne ba mallakan wani ba za a yi packaging nashi sai an raba ma kowa hakki shi kowa ya ja shi ya gaba idan da ya rasu aka ce to ga abincin da ya bari iyalan su rika ce har zuwa ta kaba sannan a raba gado aka ce akwai zalunci a nan saboda shi gado rabiyan shi kowa da gwargwadon irin haƙƙinsa dan ba al'amari ne da zaka ce haƙƙin wani daidai yake da na wani ba na wani ya fi na wani da ka lokacin da mutum ya rasu abin da ya bari na gado da za a gada in an bari a rika dafa kowa ya ci wani wanda ka son shi ya fi sama a ƙasa ya fi loma abincin shi da zai ci ya fi na mai yawan kuma yawa to kaga in wanda kuma gadon su daidai wa daidai ne kamata su ci daidai sun koshi shi wannan in indomi leda ɗaya wancan sai da biyu to kaga an shiga haƙƙin wani to shi tun daga lokacin da aka rasu mutum da ya rasu fa dukiyan da ya bari da abincin da ya bari yanzu ba mallakan shi bane ba mallakan matan bane a ta kafa a'a kowa a raba gado a bata nata haƙƙin ta je tsaye ta kafa tana cin kayanta to aka ce to tun da sai sun zauna sun yi ta kafa dole ne kuma an ce kar su ci abin da mai gidan ya mutu ya bari to kuma wa zai ka musu me za su ci na farko amsa biyu ne a nan abu na farko dama wa yake sai an gama ta gaba sannan a raba gado babu inda wannan maganan ya zo akwai malamin da ya hada littafi ya sa masa suna al-jami' li ahkamil mawarith matattaran hukunce hukuncen gado a littafin kadai an tara Matsaloli ne na malamai kusan guda goma tun daga su shekul islam ibn taymiya ibn qayyim nasiruddin al-albani su fawzan al-fawzan su al-imam al-qurtubi su wane ne duka kowane mas'ala sai da aka mai fiɗa? to a irin wannan ba inda aka ce sai an gama ta kaba za a raba gado sannan matsala ta biyu idan ma za a yi jinkiri sai an gama ta kaba gama gado a raba gado dan abin da ke kawo jinkiri na rabon gado ba ta kaba ba ne sai dai in ya zama matar marigayin tana da juna biyu ko kuma wata cikin matan da ya bari tana da juna biyu to nan ba za a yi rabon gado ba sai an jira haihuwanta tunda ba a san me take ɗauke da shi ba namiji ne ko mace zai sauko da rai ko ba da rai ba idan ya sauko da rai to kaga yana cikin gado in ya sauko ba da rai ba to shi ma ba a saurin cewa baya gado ba yana iya zama lokacin da marigayin ya rasu dan a ciki yana motsi ana ganin motsinsa an je an yi sukarin kuma gashi nan an tabbata yana da rai tana zaune za ta ga ɗan yana motsi zuwa ran haihuwanta ne sai ya mutu to kawai in ya in an haifa za ga wani iri ne namiji ko mace sai an cire mai gado tunda bayan mutuwan uban shi yana motsi sai dai in tun kafin uban ya rasu ba a jin motsin shi to wannan an haifa ba rai babu gado to kaga al'amuran kenan don haka al-imam al-munawi sai yake cewa idan mutum ya rasu haƙƙin iyalan shi dangane da takaba yana kan al'umman da suke rayuwa a eriyan shi. su ne za su rika zama suna gidauniya suna tattaro abincin da suke tura ma iyalan nashi suna ci na zuwa lokacin takaba ko na haihuwan wacce take dauke da juna biyu don wacce take dauke da juna biyu kamar ita takabanta kabanta dama haihuwa ne to don haka idan aka fara ba ku wannan abincin ba za a yanki ba sai sun gama takaba to sai a raba musu gado to amma idan al'umma ba su yi ba fa to sai al-imamul munawi yace sai a koma al'urf wal'ada sai a koma a yanayin tsarin cikin gidanku da babanku ya rasu ku 'ya'yan da matan ku kun haɗu akan ra'ayinku cewa masaran da ya rasu ya bari garin da ya rasu ya bari shinkafan da ya rasu ya bari nau'o'in abincin da ya rasu ya bari mu mun yi ittifaki a cikin gida a yi ta dafa muna ce har a gama ta kaba a raba gado kun yi wannan ittifaki tsakanin ku bil urfiya wannan shikenan ba laifi yayi Zaka ka wannan a takaice kenan. Tambaya na biyu menene hukuncin hana yaro aure don bai yi gini ba bayan shi yaron yana so ya tsare mutuncinsa da na iyayensa. ya masu yaro ya ya kai aure a mai aure ko ya lalace ko ya tafi Legas. To irin wannan ƙabiya din abin da ake duba a ciki za a dubi ɓangarori guda biyun ne yana iya zama ɓangaren abin da ya shafi iyayen suna duba ma yaron ɗawainiyan gaba ne ma'ana kana iya yin aure a yanzu amma kuma da zaran ka yi aure ko na magi da na masara zai iya hana ka yin komai idan haya ka kama to za a zo lokacin da ta haihu ana da bugin suna ga haya to kaga kokuwan zai maka yawa ko kuma ya za baka yi gini ba wani ya baka inda ka zauna ran da ya ce tashi ba to da haka kaga manufan iyayen mai kyau ne ya je ya yi gini din tukuna mai yiwa yana da filin shi ko kuma a cikin gidan uban uban ya bashi wani wuri ya gina ɗaki ko kuma akwai wani fili da uban yake da shi uban ya ce je ka yi gini wato almuhimmu abinda da dama matasa ba sa ganewa shine aure ko in ba ka da rikakken sana'a in kai za ka gabu ne to amma galibi kafin ka yin idan aka ce maka ka tsaya ka nemi sana'a kai za ga wanda ya ce ka tsaya din tukuna baya kaunan ci gaban ka ne yanzu kafin azumi ɗaya cikin ɗalibanmu matasan a muna karatu sai ya zo ya ce mu je mu tambaya mu roƙa mishi baban shi yana neman aure ne wani na je na yau baban shi magana baban zai ci a ce akwai yarinyar da yake nema don haka shi yana so a je a yi magana in aka yi magana baɗi sai a yi auren sai ce zan je bayan kwana biyu sai na kira shi ya zo muka zauna sai ce amma kai yanzu an je zai sana'anka dan babanka ya damu ka samu aikin yi ne dan na san maganan baban shi ya damu ya samu aikin yi ne da farko sai na ce ka samu aikin yi yana ƙarƙashin wani ne sana'an da ke ƙarƙashin wani kuma shi da mai gidan nashi dukkanin sun za a yi kyakkyawan tefanen wata ɗaya to jarin ya tashi dukkan su kaga la min wa la yuqni min ju'in ne mai gidan bai koci ba bare shi to sai nake cewa to kayi noma ba a damuna ke yayi abin da ka san fa bai fi masara buhu biyu ba da sauran sai nace ko ni ga shawara in bai maka ba zan je in tambaya maka karka ce ni ma za ka sani a flatulence wannan buhu biyun ka yi mantenin nashi karka taba shi da ɗan waken da ka samu ka kyale shi a damuna da ba zama jeji ka yi noman da gaske abin da ka samu sai ka kafa sana'an ka kai mai zaman kanka ne amma yanzu ka ce za ka je ka nemi auren ne mai gidanka ɗan abun nan akwai da zai ce da shi za ka yi auren da shi za ka yi cefane to za ku rabu da shi amma wannan shawara ne to shi da kan shi ce bari ya nazari da nazari ya kira ne ta wala ya gamu yanzu ya tafi shawara yana ɗan tutturawa to don haka ka gani yanzu yaro da ya tura tambaya ban san me sana'anka ba ba kurun san zo kan iyaye in yi rubutu a kansu ba ban san me ka shirya ba to kaga kar in zo in yi kaifi ɗaya a fatawa in zo in zira ka ka ce da malamin nan shi sai in yi ba bai ce kar in yi shi ma cross to shi ne matsala kai dai ka dubi gejinka ka dubi ƙarfinka aure ba kwakwaran sana'a billahi lazi matsala ne a shekaru biyu uku nan duk magidanci ya san rike gida ba aikin rago ba ne don haka ka yi gini kana da sana'a kana da kaza batun tsare mutunci dama da na iyaye da yake magana kenan kar afka cikin zina ne haka yi kokari ka rike azumi alaikum bi sawmi kurum billahi allazi ka zage da neman kuɗi dan ƴan matan ma yau baka da kuɗi ba sa yin ka kana ciki yanzu mai yiwa gigin soyayya ne ya ɗebo kan gaya maka wani yana zuwa an bar batunka in ka jiga yana let koma let koma ƙarya ne naushi aka mai kawai baka shirya ba wani ya zo ne shi a shirya yake kai ko ba redi ba ne to ba ta yi da wancan ba yanzu mai yawa baka yi ginin ba in za ka yi auren kuma ka dogara ne baban ya maka dan yanzu da kace baban ya ce sai in yi gini da sai ka ce min to na yi ginin ya ce kar in yi amma mai hana ka ginin mai yawa ba kudin gini ina kudin aure yau sadaki nawa ne mafi karanci da kuke bayarwa ɗari da hamsin an maka arha kenan kayan akwati yana cin nawa don ba addini ba na ma kuma da shi addini lida a yanzu dubu ɗari biyu zai hada mutum kan akwati sai ya ajiye hudu to dubu ɗari biyar da hamsin tsakanin sadaki da kayan lefe wannan ban je sauran ɗaki da za ka yi menene menene menene duk bai biyo baya ba to kaga ka je kai wa kanka karatun tana su gaskiya ni ban san me cikin tsinko da irin shirinka da kai dangane da auren ba amma in kana da sana'a kwakwara kana da ƙarfin da za ka je ka ajiye ta ko ɗakin haya ne ko kana da inda za a ajiye don yanzu ka da kace ya ce sai ka yi gini to ni ban gane ba kai ka ce a waje za ka ajiye ta ko a ina ka ga alba'a da aka ce manista ba aminkum alba'a al'imamun nawawi ya ce alba'a ɗin abu uku ne ya zama kana da matsuguni inda za ka ajiye matar na biyu kana da lafiyan da za ka gamsar da ita sha'awa na uku kana da sana'an da za ka iya ciyar da ita to kaga wannan ba'a ɗin sai ka haɗa guda uku sannan ake cewa ka yi aure don kar ka shiga haƙƙin wacce za ka aura don haka dai ka je ka sake duba waɗannan bayanai da muka yi sai ku je ku sake zama da babanka a gai wanne me za a fuskanta in akwai subsidy da tallafi da baba zai sa sai ya sa tunda an ce wa an hul ayama dama baban akwai hali ya ma ɗan aure ne amma fa ya ma ɗan aure amma kuma ya rike wa ɗan auren to shine magana yanzu babanka in zai biya ma sadaki in zai ma kayan lafiya ma komai yana ɗaura auren to a musulunce ne ya sallame ka ya ja ma layi ko to ajiye wani yau da gobe ba sai zama baka da sana'a baka da kwakwaran abin da zai rike ka da amarya to kaga babu yana kace aure in babu babu babu yayi yawa a gida akwai matsala na gaya maka kai namiji kar ka sake yau matanka ta ce akwai kaza ce babu an jima akwai kaza babu jiga akwai kaza babu kai babun baɗila kullum amalan babu kake to babu babu din nan na gaya ma baya aje gida fa oh yana noma ne mai tambaya da malam Mahmud ya san shi yana noma to <laughs> yana noma to gudun ila hamdu za su su gama da malam Mahmud da insha Allah mun tsaya karshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd aya ta 27 yau za mu tashi kan aya ta 28 insha Allah walqad arsalna rusulan min qablika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaƙad arsalna rusulan kuma haƙiƙa mun aiko rusulan manzanni kenan ba ma manzo guda ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da dama wa ja'alna lahum kuma muka sanya ma waɗannan manzannin azwajan mataye na aure wa zurriya har ma da 'ya'ya da jikoki da tattaba kunne wa ma kana li rasuli baya dacewa ga manzo an ya'tiya bi ayatin zo da wata mu'jiza illa bi iznillah sai inda izinin Allah likulli ajalin ga kowane lokaci kitab akwai iyaka da aka rubuta mishi al-imam yake cewa fihi ne. karkashin wannan aya akwai mas'aloli guda biyu al'ula na farko qila aka ce aka ce ne bisikatu tamrid dan aka akarin ma bai inganta ba cewa aka yi wai waɗansu yahudawa ne suka fito suka rika aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallama akan mata da ya tara da yawa a gidan shi bayan matan shi na aure na sunna guda tara ga kuyangi kuma da yawa waɗannan yahudawa suka rika aibanta manzon Allah wuri wuri gida gida gari gari suna aibanta shi suna cewa ma na rali hadar rajul himmatun illan nisa'i wan nikah shi wannan mutumin ba shi da abin da ya sa gaba in ba al'amarin mata da aure ba shi gaba ɗaya mata ne a gaban shi walau kana nabiyan da annabin kwarai ne la shagalahu amrun nubuwati anin nisa da al'amarin annabta ya shagaltar da shi ma daga barin mata fa anzalallahu hadhihi al-aya shine kenan Allah ya saukar da wannan aya wa laqad na rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya duk da isnadin bai inganta ba to a takaice duk da wannan kissa bai inganta ba amma hatta a yau din nan akwai makiya musulunci da suke cin mutuncin annabi suna zagin shi akan cewa shi din shahawani ne wai annabin mu dan sha'awa ne me yasa yafi kowa tara mata dan ka shi ba al'amarin da yasa gaba in ba mata ba mata tara ai ya nuna shahawaniya ne mai biye ma sha'awa ne yau din nan akwai masu zagin annabi akan haka yahudawan yau suna zagin annabin mu da haka kiristocin yau suna zagin annabin mu da haka ka rika kula da littattafan mustashriqawa wato orientalist sukan sake irin waɗannan maganganu wajen cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma dama waɗannan mutane mustashriqa wato orientalist suna bayyana cewa su maluman musulunci ne amma kuma rusa musulunci din suke yi sun fi kowa zagin manzon Allah akan irin waɗannan ƙabiyoyi din wai annabi masoyin mata ne da sauransu wanda alhafiz ibn hajarul asqalani a cikin littafin fatuhul bari sharhin sahihul bukhari ya ba da amsa ta fuskoki guda tara da yake ƙaryata waccan da'awansu da yake nuna cewa annabi ba shahawani ba ne ba ɗan sha'awa ba ne zakwaɗin mata a kodayaushe annabi ba haka yake ba daga cikin amsan da ya bayar duk mutumin da za a ce wannan jarababbe ne ga mata za ka samu in zai yawaita aure ‘yan mata budurwai yake aure shi kuma annabi da aka duba duk auratayyan shi duka budurwa kwaya ɗaya ya aura ita ce Aisha auren shi na fari ma Khadija ce ta girme shi sannan bayan ta rasu kafin ya auri Aisha Saudat ya aura Saudat nan ta manyanta girmanta sai da ya kai bin ranar girkinta annabi ba ya so ran girkinta ya kewayo saboda ta manyanta sai ta fara jin a jikinta kamar annabi zai zo kai ya sake ta shine sai ta zo ta roƙe shi tace ni ina so ran kiyama in tashi a cikin jumillan matan aurenka daka abinda nake roƙonka ka kyale ni a jerin matanka ranan girki na na bar wa Aisha sannan dubi Hafsat annabi ya auro ta bazawara ce ummu Salama bazawara ce ummu Habiba bazawara ce in ba Aisha ba ba wacce zaka cire ta a matsayin budurwa annabi ya auro ta kaga duk ba dan sha'awa ba auratayyan nan tunda ba dan sha'awa ba dan me annabi ya rika dan tausayi annabi dan tausayi ne mu kaga yau raunin mu ne ya kai sai mu rika yin kungiya da gidauniyar marayu ko to zamanin annabi ba a bukata ka shi shi kadai shi baya goye marayu ne da zaran ya ji an ce wane ya rasu ko an je yaki da sahabin shi ya rasu zai ce to a je a ce matar shi zan aure ta ko bai taba ganin ta ba wato yana so ya rungume ƴaƴan ne da haka sai ya aure ta ya sake ɗebo ƴaƴanta sai ya rike su yana ba su kula a madadin ƴaƴan cikinsa shi yasa ga marayu sun cika gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗebo su yake dubi abu salama da ya rasu annabi ya tura a ce a ce wa ummu salama zan aure ki aka ja ga ummu salama annabi ya aiko zai aure ki tace ku gaya mishi ni ina da ‘ya'ya da yawa, ba zai iya na ba, sai annabi ya ce, ku je ku ce mata dan ‘ya'yan ba zan aure ta, in aure ta ne ta ɗebo ‘ya'yan duk su zo gidana sun zama ‘ya'yana, aka ja gaya mata ce to na gode, amma gaya mai ina da zafin kishi, annabi ya ce ku gaya mata zan roƙa mata Allah, Allah rage mata zafin kishi. Annabi, annabi ne, duk abin da zai zubar mai da mutunci yana ƙoƙarin karewa. domin mutuncin annabi in ya tabu to mutuncin al'umman musulmi ya tabu ne kamar a ce mutuncin malami idan ya tabu ai mutuncin musulmai ne ya tabu to annabi abin da yake yi haka shi ne. idan mutum ya rasu annabi zai iya daukan yan ƴaƴan shi da mata amma me zai rika kaiwa ga haka sai rika zuwa gidansu yana zuwa ya duba matan yana duba ƴaƴa in annabi yana yawan zuwa yana yawan sintiri gidan mace wanda mijinta ya rasu mai mutane za su fara yi za fara zargi musamman kuma kasan yadda annabi yake kewaye da munafukai bai yi ba ma za a kirkiro a ce yayi ina kuma ga an ganshi yana gilma yana shiga gidan za ce kullun yana zuwa gidan magana zai biyo baya don haka to madadin zargi ya shigo fa to bari ya aure ta an kawo ta gidan shi in ma a gidanta ta zauna in ya shiga da gidan matar shi ya shiga kuma tun da yana aurenta ba zai bar 'ya'yanta su wulaƙanta ba to kaga wannan hikima ne mu yau idan mutum ya rasu in kaga ana goboriyon auren matar da ya bari to an dai bar mata kuɗi ne sai kaga ya je ka ce me ya kawo ka sai ga yana wani hawaye eh wuyar da ka ce, ƙarya ne ba ma hawaye dan namiji namiji da hawayen kusa ina sai ga wani haka Allah ji an marigayi mutumin kirki sai ta ce amin lafiya wallahi marayu in na kalli marayu ba ki gana ga bana iya kallon marayu bayan Allah abun tausayi wallahi shine na zo in rufa asiri Mun gumi ƴaƴan nan ƴaƴan mu ne in taya ki kula da su ashe auren lifta ne suke cewa hmm, yau gari sun koya ko da yake sun koya zan ce auren lifta wai wace ce mijin ya rasu ya dan bar canji to shikenan wai wai za a rungumi marayu sai ga ya aure ta je ya lamshe duk abin da aka bar wa marayu na haƙoƙi din nan gaba ɗaya ya zauna a kai wai muna taimakon marayu a je taimakon kanshi ya zama ƙungiyar kare haƙƙin kai amma zai bayyana a kungiyar kare haƙƙin marayu Shanai ba haka yake ba wanda ya rasu ma matar ta fi talauci annabi ya fi aurenta da ‘ya'yanta. Saɓanin wacce an barta da dukiya annabi ba fiye damuwa da ita saboda mai tana da abun da za ta kula da marayu shi yasa ka kula da annabi ya tashi auren Khadija shi ya je neman aurenta ko ita ta neme shi ita ta nemi auren shi ba shi ya je nema ba karka ce ya je ya ganta tana da kuɗi a'a bayanta wace hajiya annabi ya aura babu ba don kuɗinsu annabi yake aure ba yana aure ne don ya rungumo ‘ya'yan a jikin shi ya ji cewa ‘ya'yan shi ne amma mu yau marayu galibi wulaƙantuwa suke yi mutum zai rasu ba wanda zai iya auren matar abokin shi ya rungumi ƴaƴan wallahi yau ba a yi za ki dama yana nan <laughs> kuma shine sunnan fa wallahi tallahi shine sunnan aminin ka hannun daman ka in ya rasu sai ka aure matar shi da ƴaƴan nan ba wai kana aurenta dan ta maka dan kaza ba in tausayi ne ana yin aure dan tausayi ka rungume waɗannan bayin Allah waɗannan marayu Dan in ba hakan kai ba za ka zo kana taimakon marayu ka kai su makaranta ta zo ana cewa ka, ai yana ta kewayawa Ya kina ga zai rika sa 'ya'yan a makaranta na musu tefane ba tare da wani abu yana hada su ba ne yadda yake nazari ina gaya miki kaza kaza sai ga gaba ɗaya an ɓata mai saƙon sai ran shi ɓaci sai kyara marayu sai su wulaƙanta ko sai ga marayu suna cikin wahala mace za ta mijinta zai rasu wata haihuwanta biyu uku hudu biyar ne kaga da sauranta a sha'awa da sauranta a haihuwa za kyale ta ba wanda zai aure ta irin waɗannan zawarawan da yawa an ka je gidan jan karuwai ga sunan sunan karuwanci da shi za su sayar da marayun da aka bar musu amma ina abokan mijinta suna nan ba wanda zai taimake ta in tafta kuma ta yar iska ce amma ba wanda zai taimake ta taimakon farko abokin ya aure ta ko kuma a yi miti matar wani wa zai aura wani sai ce gaskiya abin tausayi da ina da hali da zan aure ta sai wani ya yi sai ce min halin in ya ce ai ba ni da ɗakin da zan sa ta sai ce ni na ɗau nauyin gina ma ɗaki ɗaya sai wani ya ce to ai ɗawainiyan yau da gobe sai wani ce za ka ɗauke ta har da marayun ta sai ce ta itan ma ina ta marayun sai ce ɗiba da marayun ni duk wata zan rika ba ku gudu ma buhun masara wannan asalin kwamitin marayu original kenan sai ma ka zan baya goye marayu duk wata sai ka tura buhu guda subsidy na kula da ita da marayu haka ake yi sai wani kuma sai ya miƙe sai ce ‘ya'yanka suna makaranta, eh suna makaranta masu kulfin ɗin da kyar nake biya, sai ce haɗo da ‘ya'yanka. a rika kai su duk tam kamun magana zan baka sai ka hada da na ƴaƴanka kar a nuna ma a gefe ake biya sai ka je ka ce na kawo ƴaƴana haka ake so a yi dan ana nuna musu da bambanci to sai ka ga ƴaƴan sun taso daban-daban kai fi sabilillah kai kar ma sunan kai bayyana kai kake bada subsidy din kar ma a nuna kai kake bada masaya kar ma a nuna kai ka bada na ginin ɗaki a gefe kuna baki kun taimake shi kenan to kai ma ran da ka mutu iyalanka ba za su wace haka ba abokinka ya auri matarka da ka rasu ka ya fi a wayi gari ka rasu matarka ta je tana tuya ko tana gidan karuwai wasu suna hantaranta wannan yana tana gogayya da maza a wurin sana'a yarka tana zuwa tana talle da shi za su samu abin da za su ci yarka idon ta ya bude wani a mata ciki tun kafin ta yi auren fari kana kabarin zaka zo duniya da bakin ciki zaka dawo gara a ce wani ya aure ta kana jin al abul hasan al-ash'ari mai littafin Al'ibana an usulid diyana mahaifin shi babban malamin sunna ne kabgarin ba malamin irin mahaifin shi mawallafi kuma uban ya kwanta ya rasu ina abokan uban kabba wanda ya zo ya auri uwar abul hasan al-ash'ari yana ɗan karamin yaro ana nan wani ba mu'tazile ka san ba mu'tazile dan kala kato fa dan tatsi ne ya ya auri uwar na tana bukatan support mai ta. ahli sunna ba su zo ba dan kala kato ya shi ne ya aure ta abul hasan al-ash'ari sai ya taso a hannun dan kala kato da aka sai ya zama jagora ne a aqidan mu'tazilanci ya zama babban malami a cikin wannan aqidan har yana wallafa littattafai ya girma ya aure ya yi nisa amma Allah ya taimake shi bai mutu ba sai mafarki akidan nan ba daidai ba ne yus ne mini tattafan sunna ya duba ya duba sai fita ya samu ɗaliban shi yace an bada hutun majalisi na wata guda tafiya za ka yi mala yace in ku dai na ba bayan wata guda hau ya koma gida research da bincike kawai bayan wata guda ya sa duk aka taru a masallaci an dawo karatu yana fita sai ta jikin mimbar yace jama'a kun san ni mun san kamala yace waye ni akai tarko tarko yace wanda ya sanni ni din ni ne wanda bai sanni ba ya ji da kyau ni ne abul hasan al-ash'ari yace da ina kan aqidan Zulanci qala qatu na gane aqida ce ta kafirci yanzu na kwabe ta kamar yadda nake kwabe rigana na aje ta a gefe na ɗauko rigan sunna na sako ta da ka yau aƙida ta ta sunna ce irin na al-Imam Ahmad ibn Hanbali da ka yau aƙidan Imam Ahmad nake da ita a ce yana tarsa yana wallafa littafi sai daga littafin mujalladi guda ya daga ta gata al-ibana an usuli diyana mujalladi da je ka nemi littafin ya ji a kasuwa yace na dawo sunna kaga me muhallu shahid shine uwar ba wanda ya aure ta sai wani mafi na gefe to a irin wannan rayuwar mu da muke yi mutum ya rasu a yi watsi da iyalan shi a ce nan gaba ar ne zai iya zuwa mata talla abun duniya ta yi ta bi su ko to kaga wannan sai an yi kokarin gyara wannan tunanin da ka manzon Allah ya yi aure ba wai dan sha'awa ne zalla ba a'a ya yi aure saboda taimakon waɗannan mata wannan aya al-imam al-qurtubi yake cewa ta ala targhibu fil nikah wannan ayan yana nuna mana kwadaitarwa game da aure wal haddu alaihi da zaburar da wanda bai yi aure ba yayi ba wa tanha ani tabakkul wannan ayan tana hana zaman ba aure ka ce ni zan yi zaman fada an yi magana ki ce ke tace a kiristanci wata kuma sai ganta wai ita sayyada ce Mm, ta sha ɗarikanci da sofanci da kiɗa da bandiri da ka ita sayyada ce wani ma ka ganshi wai shi ma sayyidi ne wai shi ma ba zai yi aure ba babu wannan a musulunci wani ya zo wurin manzo Allah ya ce ya rasulullah ni ba zan yi aure ba na ta kai tsaya ya tsaya ce la ruhbani ya tafi islam a musulunci ba zaman fara kai ba za ka yi aure ba wai mu mu mu tsoron Allah na ya ce karya ne je ka yi aure je ka nemi mata sannan kuma yana daga cikin sunnan manzanni shine mai yin aure shi yasa Allah anan yake cewa wal qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja duk annaba da manzanni da aka yi a baya akwai annabi goro akwai annabi tuzuru muzuru babu duk annabawa da manzanni kowa ya yi aure annabi isa da bai yi ba zai zo ya yi shi dama bai bar duniya bai rasu ba zai dawo kuma zai yi aure kuma zai haifi zurriya amma ba annabin da ya zo wai har ya mutu bai yi aure ba duk annabawan Allah sun yi aure don haka a musulunci babu zaman babu aure sannan kuma sunnan annabi ta zo da ma'ana haka annabi ya ce ta zawwaju jama'a ku yi aure fa inni mukafirun bikum al-umam zan yi alfahari da yawan ranar kiyama annabi ran kiyama jiya mun ka hadisin da ya fi yawan jama'a ran kiyama to in ba a yi aure an hayayyafa ba fa ba za a samu wannan al'umma masu yawan ba sannan kuma ya zo cikin hadisi annabi ya ce man tazawwaja duk wanda ya aure faqad istakmala nisfa dini ya cika rabin addini fal yattaqillaha fi nisfi thani ya ji tsoron Allah a rabi na biyu da ya rage kenan wannan ya nuna da bai yi aure ba yana da addini ne ba shi da addini ko ɗaya kenan dan ka kula da hadisin wanda ya aure ya samu rabin addini kenan da bai yi aure ba da me yake da shi ba shi da addini alhaji umar ba sai yake murmushi ba ya samu rabin addini da ne ni ban ce kai kafiri ba ka amma dai an ce sai kai aure ka samu rabi mala da mu yana nan ai to in kai aure annabi ya ce addini ka samu rabi ka ji tsoron Allah a zaman ka da ka ka samu rabin sai ka samu kul addini sai ka da Allah ka shiga aljanna don haka a musulunci babu zaman babu aure sannan kuma ya sake zuwa cikin hadisi manzon Allah ke cewa man waqahu Allahu sharra duk wanda Allah ya kare shi daga sharrin abubuwa biyu walajal janna ya riga ya shiga aljanna shine wanda Allah ya taimake shi iya kare ma baina lahayaihi abinda ke tsakanin gemunsa guda biyu ana nufin gemu da gashin baki wato leɗen sama da leƙen ƙasa wato harshe kenan wa ma baina rabilaihi ya iya kare abun da ke tsakanin cinyoyinsa ma'ana azzakarinsa daga yin zina ta kare farjinta daga zina wannan ya samu aljanna to menene zai kare ɗan adam daga wannan zina ya kare al'auransa babu in ba aure ba shi yasa annabi da ya tarar da matasa ce ya ma'asharar shabab alaikum bin sawat matasa ku yi aure yace fa innahu aghaddu lil basar aure din ya firin gani yace in baka yi bane sai ka rungumi azumi azumin baya kare ka daga zina kamar yadda aure yake kare ka azumin shi ma na da nashi karewa amma bai kai na auren ba auren ya fi kare ka amma in baka yi ba to sai ka lallaba da azumi kafin randa za ku yi sallama ka samu amarya da. to anan sai annabi ya kwadaitar da cewa mutum ya je ya yi aure zai rinsa ganinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a kofan gida sabai suka ya shiga gida can ya fito kanshi yana diga da ruwa ne suka ce ya rasulullah ka shiga gida ba sallama ka saba haka ba Ya ce ai wata mata ce ta wuce a nan sai hankali na ya ta. sai na koma gida duk abin da take da shi iyali na tana da shi sai na je na nemi iyalina sai na yi wanka na fito wani zai ce to babu kunya kuma annabi ya faɗi haka a'a Allah yana tsara al'amura ne su faru da annabi don mu ɗauki aya a kai. Wani lokaci kana da aurenka sai ga wata ta wuce, ta yi shiga kasiyatun ariyatun duk sai ga imaninka duk ya juye a kanta, ƙaryan banza ne shiga. Duk gadaranta abin da take da shi shine tattare da matarka, je ka gida kuro, ba sai ka je ka bi ta ba ka wani ta ga da auren shi yana ta zinace zinace a layi. in ka je wata ilma na matar kan ya fi nata da ka sai annabi wannan abin shi aka yi wani littafi sababu rudul hadith abin da ya kafa ruwan hadisi kenan an yi haka ne saboda kai ma in ka ga wata kana da mata sai ka koma gida ka biya bukatanka ka ga wata baka da aure sai ka koma gida gobe sai ka tashi da azumi ka dage wa kanka sha'awa sannan wani hadisi mutane uku suka zo gidan annabi suna tambaya dangane da yaya ibadan annabi yake da suka yi waɗannan tambayoyi suka bi irin ibadan suka ce no wanda shi ai dan ya dan huta dan ya yi aure dama an gafarta mai abin da ya da wanda zai yi nan gaba sai suka ce amma mu kam da ba a gafarta mana ba ba wasa dan yace ni da aure tun da ban yi ba har abada ma ba zan ma yi auren ba dan yake cewa ba zan yi aure ba kullun sallan dare ba hutu sai yace ni kuma daga yau in na fara ɗaukan azumi babu ran da zan sake ajiye azumi ɗaya ya ce in na fara sallan dare babu ranar hutawa ɗaya ya ce ba aure annabi ya zo aka ba shi labari ya je kira su ko kuka ce kaza kaza ka kuka ce muni, annabi ya ce to in tsoron Allah kaf na fi ku amma duk tsoron Allah na bayan na fi ku na aure mata sannan ina sallan dare kuma ina ware lokaci in huta in yi bacci sannan kuma ina yin azumi wata ran in aji yace duk sunnan da za ku yi in ya saba manawa to kun kauce hanya to kaga kenan duk ka duk addinin ka lalle ka yi aure ita aure ita mace abin so ne duk wanda ya ce maka baya kaunan mace baya son mace to ba shi da lafiya ne ko kuma ba shi da halin aurenta sai na Umar dama ya faɗi wannan kaulin yace in ka ga mutum yace maka shi ba ruwan shi da mace a ah, mu ba ruwan mu muna zo na kawo mun ma fi lafiya sai da mara karya ne ko dai ba shi da lafiya to kar ya karya ce mun ma fi lafiya a ba ka da lafiya kai ko kuma ya zama ba shi da kuɗin aure to ka iya dole ka ce haka ma ya fi normal ko kuma ya zama mata duk sun zama yan iska kana tunanin duk wacce ka aura yar iska ce fasika ce in ba ka ba kowa yana son mace annabi da kanshi yake ta qaddiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa qi yace a al'amuran ku na duniya Allah ya sa mun son mata da turare me bayyana ka a maganan annabi sai gashi ya matan shi yafi na kowa yawa da haka mace ba wanda baya so Allah ce zujjina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda amma mai farko annisa mata Allah ya kawata muku sha'awan mata duk wani namiji in lafiyan shi kalau yana da sha'awan mace yana zaune haka suna hira in mace ta gilma sai ga gaba ɗaya ta tafi da imanin shi haka kana ta mai magana ko in ya gaya maka ashe ya tafi sai ka taba shi wani sai ya dawo na me kace kai baka ji mai manzon Allah ya ce ba ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dinin wa aghlabi lizi lubbin min kunna annabi yace ni a halitta yana yau mata ne wa'azi yace ban ga mutanen da hankalinsu kaɗan kamar ku mata ba hankalinku ba yawa kuna da karancin hankali ba kwa gane abu kaga kam aibi ne ai sannan kuma a addini kuna da na addini wa aghlabil zilubbin amma kuma kuna rinjayen mai hankali ga ku da karancin hankali ga ku da karancin addini amma kuna sace hankalin mai hankali yace sai ku mata to ka san haka ne kuwa Ka buga ma kwaba amma kuma dole ka zauna da ita Ka buga ma kwaba ka ji ka me kai ni ma na aure ta in ta je anguwa na kwana ɗaya bata da ba ta kwana a anguwa ka ce ta kwana ta je bikin gidansu gaba ɗaya wallahi sai ka fi a control ka samu wanda yanzu matar shi ta je wankan jego a Ramadan din nan ya fi kowa gane karatun da nake da take nan zai ce kullun kwaba kullun kwaba amma yanzu da ba nan buɗe baki sai dai ji su kwata bakin masallaci in an ɗan fito da wani kunu a langa ya je makale kamar wani ladanin masallaci a jefa don Allah ya zo masallacin ma sahur kuma tuwon da aka ba shi da daddare a gidansu shi zai a aka zo yana cin gayan bai iya haɗa wuta ba bai iya kunna mukubur ba bai iya kunna komai ba yanzu ne zai gane amfaninta har ma gwamma goron da bai yi aure ba ma a kan shi don shi dama mama ba ta sallame shi ba a ji wani katon gora wani daga na'am to kaga za a gane abin nan da haka mata abin so ne mata ban rayuwa ne to shi yasa annabi yake cewa a bi su a hankali a zauna da su lafiya in ba ku rayuwan baya tafiya daidai wa daida bi yadda kaga kamalan namiji mala to akwai mace ce shi yasa duk namijin da ba shi da mace zaka ba kamala bi yanda ya kokari in ya shiga mutane wai ya dan saje ya nuna shi ne aure ne ina sai ya nuna kanshi amma inda matar to na gaya maka sukunin zaka gani da sukunin zaka gani da to da haka mata duk gadaran namiji na gaya muku setin mata ne in ba su haɗa da sha gida ba zai fito ba yanzu da sun yi wani abu suka rika ta gidan ba rika ta gidan ba fa wani ya kawai in suka yi malam Mahmuda da da yau ba zai fito jan baki ba idan mu sai lafiya shi sai zai fito kawai sai ta danyi haka lafiya sai ta zura mai ido lafiya sai ta ba jikinta kai ba lafiya sai ta dan markwade kamar wani zazzabi kai ba lafiya a'a ka je ai karatu za su in mm, yalla biya in fita jikin haka to sai ga shi ma ya zauna ta yi wara a sahu shi ma ya ce wara a sahu na ga muku da sai dai ku dai nemi a ranar baya nan yau gaba ɗaya da ka digga da daren shi control ta ne ba ke ne ya shiga gida yana takama yana abin nan sai yana cire wani matar tana ma ke baki san ni sarki ba ne tattata sarkin su ga ya musu ai sai sarkin su ne a waje amma ka shigo nan ni ni ce sarakiyar. tace ni da na gan ka tsirara ai da sun maka irin ganin da na yi maka ba wanda zai sake dinar ita yanzu matar sarki matar gwamna matar shugaban ƙasa, da ta mai kallon haihuwan uwa ina wani excellency a can ina wani eminences royal highness ina haba ta ce su umma da sun maka irin sanin da na maka ba wanda zai ce dina ce ina ta ce to in ka zo nan kai ma sai dai kai biyayya da asin maka wudin ma'aru da haka mata kenan iyayen gida eh, amma su ji tsoron Allah to ire-iren waɗannan ayoyin yana nuna mana aure sunna ce ta annaba da ka al-Imam Shafi'i yake da wani kauli mai muhimmanci yake cewa duk mutumin da ya yi nisa bai yi aure ba to cutan hauka zai iya shafan shi da haka mutum ya rika yin aure akan kari abdul a abdul a mun sha kawo kistan shigo shekaran shi a abdullahi bin amr bin as shekaran shi goma sha uku aka mai aure haka ko mun sha faɗa ai shekarun shi sha ɗaya kai yana da shekara sha uku ɗin yana da ɗa shekaran shi sha uku yana da ɗa don haka lokacin da kai shekara ashirin da uku a duniya ɗan shi shekaran shi goma in yi sharhi ko in yi to ka gani don haka aure akan kari ba wani laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asari ya zo cewa yau kai bakon ka fara halartar majalisin annabi ko kana fara halartar majalisin ana tashi annabi zai ce kai ba ka fara zuwa eh matan ka nawa yaro ne fa ban yaro ba ka da aure sai ga annabi hankali ya dauke kan yau ko goben ka dawo ana ta zai ce tsaya mana in ka zai ce kai auren ne jiya ne ba ka tambaye sai jiyan zuwa yau ba a aure gobe ma ka da kai auren ne annabi ba zai taba daga ma kafa ba ya dinga sa ka gaba sai ran da kace ka zai ce salamu alaikum zo aboki na yaro yayi tambaya zai yi aure shi to yaro yayi tambaya zai yi aure to zai ce ga babin ya zo ai da bai rubuta ba kai aure yaro to gaga haka manzon Allah ke nuna musu muhimmancin yin aure domin shi aure kamar da aka ce a lil basar yana rinta gani shi sha'awa ba aya ko addu'a na maganin sha'awa ba tsoron Allah baya danna sha'awa karfin tsoron Allah ma shine karfin sha'awa wani ya rubuta littafi sunan littafin mace ɗaya ba ta isan mumini mace ɗaya ba ta isan mumini ma'ana yawan tsoron Allah yawan sha'awan ma da haka shi babu wani tsoron Allah ce a'a kuma ustazan suna sha'awan mata shi ai sha'awar mata bai san ustaz ba na ga kilif na wani malami da yake yawo a facebook ko wani yana trendy ya ce yanzu nan sai ga mace ta sace hankalin malam ta sace hankalin ustaz tana ta sai ta ce malam sai ga shi kenan sai ga shi ma tafi shine ai hadisin annabi ne aghlabu lizi lubbin suna dauke hankalin mai hankali da ka shi sha'awa maganin da ya aure kawai da ka a sauƙaƙe al'amarin aure sauƙaƙe al'amarin aure a cire buri matasa da yawa suna son aure ‘yan mata da yawa suna son aure al'adu da waɗansu ka kaso suke hana auratayya a yau don haka al'amarin aure duk namiji da zai ci ya sha dole sai ya kamu da sha'awar mace shi fa al'amarin sha'a ba a koyar da mutum shi sa an taɓa kuskure a ƙasar nan wai za a zo da kwas na karantar da jima'i a makarantu da Ahmad Bamba yake cewa to ai kun yi kuskure ai shi namiji ko yau da za a haifi yaro a je a killace shi a wani keji a rika tura mai abinci har ya girma ko ran da ya fito shekaran shi talatin ranar ya fara fita a kejin ya ga mutane yana hango mace ya kamu da sha'awanta ita ma a je a killace ta tun da aka haife ta sai ran ta shekara goma sha biyar aka fito da ita da wannan da bai ga kowa ba a hada su aure ka kai su daki a dare ɗayan sun san me suka yi maka sun sanya za a yi da junansu shi ba a ba mutum karatun nan ne karatun sha'awan juna tsakanin namiji da mace ina ba karatu kai kanka yanzu kasancewa mace akwai abin da kake nema a jikinta ba san ranan ba ita ma yanzu ta san cewa akwai abin da take bukata a jikin namiji babu da haka shi ba karatun da yake nuna haka wato fitriya ce yanayin halittan ɗan adam shi yake nuna miki cikon shi yana jikin ɗan uwan shi to shi yasa tsoron Allah baya maganin shi a shi yasa kawai aka ce maka namiji kar ya kebe da mace kawai in dai zaka kebe da mace na ukun ku dan duk tsoron Allah ka duk ustazancin ka idan kai kaki Qur'ani ne yake dira kar ka kebe da mace malam Allah akwai matsala ita mace in ta tsaya a wurinka ina ana manta aya in tilawa kake na rantse zai har ba zai zo ba ita ma namiji a wurin ina tilawa ya kwance ba zai zo ba ba tsoron Allah a wannan harka to shi yasa ko aka ce a raba ikhtilafin maza da mata namiji da mace ba muharramai ba kar su kebe a kiyaye al'amuran nan maganin sha'awa a musu aure kawai amma batun a zo a yi ta wa'azi wallahi sha'awan nan ku kiyaye shi ina bayyana nasi Allah ba maganin shi ɗaya aure in sun gagara aure a doktor Muhammad Ibrahim Alhafnawi yana da wani littafi sunan littafin Azzawaj yake cewa matasa samari maza da mata suna cike da sha'awan aure idan ba su da kuɗin aure yadda ake gidauniya na marayu ake gidauniya na gajiyayyu gidauniya na waɗanda suke musulunta yace ya kai a fara haɗa gidauniya na aurar da waɗanda ba su da aure yace sai a hado su sai a zo rana ɗaya sai a musu aure yace sai a rage zinace zinace a gari ba shine su shak daura suke a Kano ba shikenan da ba shi da kuɗi shikenan an dan lallaba shikenan an makala mai an mai aure yanzu ana wannan wannan matashin ya kai sai ya turo mana abin nan ne gidauniyar za ta gina mai ɗaki ɗaya to tun daga shugaban marayu yana nan mai yiwa zai faɗaɗa asusun a ce to za a fara duba gorayen to mai yiwa yaro sai tura takardar can dan na ga malam yana mai yakin mai to to kaga wannan shawaran Dr. Muhammad Ibrahim al yana da kyau annabi yayi da Julai Bibi ba haka annabi ya ja hankalin Julai Bibi dangane da aure ba har sai da annabi ya samar mai inda ya su kwatin ya samu yayi aure da haka aure sunnan annabi ne annabi yake cewa abubuwa guda hudu sunnan annabawa ne a ciki akwai aure akwai turare akwai lalle da sauransu don haka aure tsoron Allah baya sa mutum ya kaurace wa aure tsoron Allah shi yake sa ma a yi auren don haka annabi yake sa manista ba kumul ba ta falle ta zawwad in dai akwai ba'a akwai matsuguni akwai sana'an ciyarwa akwai lafiyan ajeta to kaje je ka yi aure kawai annabi yace kaga wata kana so ta ganka tana son ka ba abun da ya dace bayan nan kawai sai aure haka annabi yake cewa da haka aure sunnan annaba ne sunnan manzanni ne kar a ce kai sai yawan aure kayi biyu ko da yake akwai wanda shi mun tsaya mai akan biyu kar ya wuce kayi biyu kana tsarguwa ba kayi uku kayi hudu a ce ya kana ta yi a sunna ce amma kai hudun ta ce tsaya tsaya to ba ya halatta kara da da zamanin bayi sai ka kara sayan bayi ɗari ka hada ba laifi amma tun da babu bayi sai ka haƙura a biyu da Allah ya baka ka kula da su don haka za mu saurara a nan insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da tuntuban harshe Allah ya ce mana to a takbir kun yi takabbara na aure ba za ku yi marayu ba na'am to asusun marayu wani daga cikin kwamiti kwamitin marayu ya ba da naira dubu goma Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi kaga shine irin abin da muka faɗa kan na yan agaji da na yan hizba su yi aikin lada kuma su sake sa dukiyarsu yanzu dobe irin wannan aikin kwamitin marayu shi kwamiti ne madadin a aikin da suke yi din a ɗan cire wani abu su ma a tallafa musu da shi ko sai ga su ma suna sake kira suna bayarwa ai a cikin suratul tauba mun yi tafsirin suratul tauba shekarun baya da Allah ta shi lissafa waɗanda ake ba zakka kwamitin da suke raba dukiyan zakka ko da suna da dukiya ba ya halatta su ma a ba su zakka in an zo tura ko suna da kuɗi a kasafin za a kasafta musu nasu yanzu duba kwamitin marayu da ya kamata a wahalansu su ma a sake duba su go sai ga kuma mai shi ya bayar da abin da ma wanda baya kwamitin bai ba ba naira dubu goma kai a kare kabbara Allah saka da alkhairi dukiyan da ya bayar Allah madaukakin sarki rukun ya masa ayyukan da suke kuma na aikin kwamitin kuma kaga ladan shi dindindin ne to Allah tabbatar musu duka biyu Allah shiga cikin lamarinsa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa dukiyansa albarka ya kare shi da dukiyan shi da iyalan shi gaba ɗaya. wani ya ba da naira ɗari biyu Allah ya saka da alkhairi ya rubanya mai abin da ya bada biya mai duk bukatun da yake nema wurin Allah wani ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya ninka abin da ya bayar to shi ba ya kabbara ba fa yau Allah ya saka da alkhairi Allah ya rubanya mai bari mu karanto duka sai mu yi addu'an daga ƙarshe wani ya ba da naira ɗari biyu kuɗi na jiya na yaron sarkin samari jiya a eh, shugaban marayya mun bayani jiya jiya da muka fita ai akwai dubu goma da aka kawo jiya na sarkin samari ko to a ce wai wannan na ɗan shi ne ya turo na ɗan shi dubu goma jiya da aka tashi ya zo wurin shugaban marayu a nan sai ya bada dubu sha biyar yanzu ne ya bada nashi ya ka dubu ashirin da biyar ya fito a gidan shi kenan dubu goma na ɗan sannan kuma ya kawo dubu sha biyar nashi to wannan sarkin samari Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya albarkaci rayuwar shi Allah ya yawaita mana irin su a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya ninka abin da ya bayar ya kare mai dukiyansa ya kare mai tattalinsa da sana'ansa da duk wani abin da yake da shi tsakanin dukiya da iyalai Allah ya kare mishi su Allah ya shiga tsakaninsa da makiya Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsa ya ƙara mai tsawon rai mai albarka ya albarkaci iyalansa wani wani malami ya ba da naira dubu goma wa marayu a asusun marayun nan yana yin yana yin nauyi kwanan haka muke son ji Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninka mai dubu goma nan da ninki ba ninki mara iyaka Allah ya kare shi daga duk abin da ɗan adam zai nemi kariya a kai Allah madaukakin sarki ya ninka abin da yake da shi ya albarkaci sana'ansa ya albarkaci iyalansa arfa jibir ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninka abin da ya bayar ya biya mai duk bukatun da ya sa gaba ya kare shi daga duk abin da ake neman kariya wata mata ta ba da riga da zani a yi wa mamanta addu'a idan mahaifiyar tashi tana tara su Allah jikanta ya kai haske kabarinta in tana raye Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci rayuwanta ya ƙara mata tsawon rai mai albarka sai kuma da kika yi wannan sarka jariya gare ta muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara miki rufin asiri duniya da lahira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa dukiyanki albarka Allah ya baki dukiya mai yawa ya ya miki ya albarkaci zuriyanki ya kula da bayanki Isa da mamansa sun ba da yadin himar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kai cikin mizanin kyawawa Allah ya albarkace su ya albarkaci abin da suka bayar sannan kuma ya ƙara musu dukiya mai albarka wani ɗan kasuwa ya ba da zani biyu wa marayu ya saka da alkhairi Allah albarkaci dukiya to dama ai mun ce ai rashin auren ba su koni abin shi. yana da aure ne ko masu neman aure ne ko na musu yakin mai mai ai to to ku ka sadaka sai a za abin nan lokacin da muka yi bayani shugaban marayu ya fita mun roki shugaban marayu ko za a fito da kungiyan aurar da goraye to ina ga kun ya shigo ne danna kabbaran kenan a tuna shugaban marayu wani ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka abubuwan nan da kuka bayar Allah maɗaukacin sarki yana gani amfanin yawan karanta shin saboda wani shi ma ya kamu da shauƙin yi ne saboda duk abin muna neman yaddan Allah ne gaba ɗaya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da kuka bayar bai tafi a banza ba Allah ya tabbatar muku da ladan shi Allah ya taskance muku shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanku abinda kuka kashe kuma Allah ya ninka muku ninki ba ninki Allah madaukakin sarki ya kare ku daga dukkanin abin da ake neman kariya a gare shi na duniya da lahira Allah ya sadar da ku da dukkanin alkhairan da ake nema duniya da lahira na sabon takarda kuma yana zuwa ko na gobe ne na yanzu ne a faɗa mana kawai sai mu faɗa shugaban laborori na'am shugaban laborori na dantoba kenan ya ba da naira dubu ɗaya a takabir to Allah ya saka musu da alkhairi duk addu'an da muka yi gaba ɗaya Allah ya sa shi a ciki duk alkhairan da ake nema Allah ya sada duk wanda ya sanya wannan dukiya a ciki Allah ya hada fuskokinmu a gidan aljanna Allah ya karba mana ibadunmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika